biyar ga watan rabi'un al'awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1441 daidai da biyu ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2019 wannan shine kasad na 230 cikin jeringiyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi bakar zurai ad-dimashqi wanda aka ta sani da suna ibn qayyim al-zawdiyya shaykh al rahimahullah wannan littafi na zadul ma'ad littafi ne wanda yake a akan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aiki salawatullahi wa salamu alaihi da tsarin rayuwarsa da al'adunsa da yadda ya gudanar da al'amuran rayuwarsa malamai suna jinjina ma ibnu qayyim al-jawziya akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin ne yana halin aikin haji inda yi tafiya zuwa kasar makka nesa da iyalansa nesa da littafansa Allah ya saka mishi alkhairi idan ba manta ba muna bibiyan al-imam ibnu qayyim al-jawziya rahimahullah inda yake mana bayani akan tarihin yakin badar yaki na farko a cikin tarihin musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gudanar malam ce wa asara abdurrahman ibn auf umayyah ibn khalafin wa aliyan fa absarahu bilalun wa kana umayyah yu'adhibuhu bi makkah daga cikin da suka faru a wannan yaki shine abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu daya daga cikin manya-manyan sahabbai daga cikin as-sabiqun al-awwalun daga cikin al-ashratu mubashshiruna bil janna daga cikin manyan attajiran sahabbai radiyallahu anhu sai ya kama umayyatu dan khalaf a matsayin <clears throat> ya kama wato fursunan yaki <clears throat> yadda abin ya faru aka ce ya gan shi ne a tsaye da shi da ɗansa wanda ake ce mashi aliyu bin umayya ya gan su a tsaye a gefe <clears throat> bayan da aka tarwatsa kafirin makka ƙurayshawa alamar suna cikin tsoro da rudanin ba su ma abin da za su su da kansu suka ce mashi ka kama mu kawai ka kama mu a matsayin bayi mun sallama kanmu gare ka ma'ana suka yi saranda dama shi umayya bai niyyar fitowa ba saboda labarin da ya samu cewa manzala tsare salama ya faɗi cewa lalle za a kashe shi ya fito daga maka kamar da abokinsa ya gaya mushi kissa tana nan tabbatacciya abokin shi wanda a lokacin shi musulmi ne shine ainihin wato sa'adu dan mu'ad to sai ainihin wato ya fito tare da waɗannan kafirai aka zo kuma Allah ya ba musulmai nasara a kansu da aka kama shi da shi da ɗansa a matsayin bayi sai shi kuma bilal ibn rabah radiyallahu anhu sai ya hange su wa kana umayyatu yu'adhibuhu bi makka umayya ya kasance sanda ake makka a farkon al'amari shine kafirin da ke azabtar da bilal yana kokarin tirsasa masa cewa lalle ya kafirta ya fita daga musulunci har zuwa sanda sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya biya kudin fansa ya siye shi faqala sai bilal ya ce ra'asal kufri umayyah ibn khalat ko kuma ra'asul kufri umayyah ibn khalat ana iya karantawa da dukkan waje idan aka ce ra'asal kufri da nasba akan ra'as da kuma umayyata a matsayin shi na badli sai zama mansubun ne kenan alal igra kamar yana ce mutane dunakum umayya ko alaikum ko amamakum umayyata umayyata ibn khalaf gashi nan na nuna muku shi in kuma ka ce umayyatu bin khalaf sai zama khabari ne bi mubtada'in mahzufin taqdiruhu hadha umayyatu bin khalaf sai zama shi kuma wancan badali ne gare shi a hadha ra'sul kufri umayyatu bin khalaf yace irin wato ya daga murya yace ga umayyatu dan khalaf nan wanda shine shugaban kafirci la najawtu in naja in dai har ya tsira to ni ko ban tsira ba kenan wato ko ni ko shi sun matsauha jama'atan min Ansari. sannan sai sai na bilal ya ƙwalla kira ya yi ƙara ya gayyaci wasu taron jama'a ansarawa ya ce ku taho ya suwa na ku taho ga wata abin nan ga wani ɗauki ba daɗi yana jiran Wasu da abdurrahmani bihi ya harizu huma minhum sai abdurrahmani ya kama su ya rungume su yana ƙoƙarin ya ɓoye su daga barin waɗancan kafiran daga waɗancan muminan ya ruga da su a guje fa'adara kuhun waɗannan sahabbai suka riske su suka kewaye su galahun an umayyata ibni sai abraman ya tura musu ɗan ya ƙoƙarin ya kare umayya wato su je su shagaltu da kashe ɗan shi aliyu ɗan umayya kenan shi kuma ya tsira da baban sai ce faffarahu minhu nan da nan suka gama da wannan yaro a thumma lahiquhum kuma sannan suka rike Abdurrahman da shi da Umayya ɗin faƙala lahu Abdurrahman ta Abdurrahman dawo bai ci mishi ubruk kwanta a ƙasa kai kai kai wato kai gwiwa fa baraka fa sauwa a alayhi sai shi kuma ya tsuguna sai abdurrahman dan au sai ya rufe shi da jikin shi ya kwanta a kan shi ya lullube shi ma'ana ya ya mai garkuwa kenan فضربوه بالسيوف من تحته hatta قتلوه da suka musu suka dinga suka shi da takubba ta kasa sai su leka daidai inda jikin Abdurrahman bai tare ba sai su suke shi wannan ma sai leka ta nan sai ya take shi suka yi ta mishi haka suka tabbatar ya mutu wa asaba ba'd siyufi rijla Abdurrahman ibn Auf har ma aka jiwa shi Abdurrahman din ciwo a kafarsa sakamakon haka fa qala lahu umayyatu qabla zalika umayyatu yake ce mishi kafin nan kafin akai ga haka ya tambaye shi yake ce mishi man ar-rajul al fi sadrihi bi rishati na'ama Wanene mutumin nan wanda a jikin ƙirjinsa ya saka wani gashi na jimina yayi alama da shi faqala yace zalika hamzatu bin abdul muttalib ai hamza ne dan abdul muttalib asadullahi kenan radiyallahu anhu sayyidu shuhada faqala sai yace zaka allazi fa'ala bin ai wannan shine ya mana dukkanin barnar da ake mana shi ya gama da shawa yau wa kana ma abdurrahmani adra'un qad salabaha da can abdurrahman dan auf kafin ya ga maitu ibn khalaf yana dauke da wasu sulke waɗanda ya same su ya cire su daga cikin gawawwakin mutanen da ya kashe falamma ra'ahu umayyatu qala lahu da umayya ya ganshi yace ana khairul laka min hadhihi al-adra na bi maka alheri fiye da waɗannan sulken fa'alƙaha wa aka zahu sai ya wurgar da sulken sai ya kama wannan bawa wato wannan kafiri a matsayin bawa falon ma katalahul ansaru yayin da ansaru suka kashe mishi wannan bawa na kafiri umayyasu ɗan haram kana ya ƙulu sai ya zama yana cewa yarhamullahu bilalan Allah ya gafarta wa bilalu faja'ani bi adra'i wa bi asirayya ya ja mini asaran wato waɗannan sulke na da na zubar kuma ya ja mini asaran bi asirayya wato waɗannan bayi guda biyu da na kama haka ya kamata a karanta shi bi asirayya duk da yake ya zo a wasu nuskoki da bi asiri sai zama a nan asir ɗin guda ɗaya ne shine umayyatu ɗin kenan amma abin da ya tabbata su ne su biyu da umayya da ɗansa kamar yadda muka ji wannan kisa al'imamu a ibn hisham ya fitar da ita a cikin sirarsa da isnadi hasan sannan a asalin riwaya ma da gwargwadon da kwatankwacin wannan ba da tafsiri haka ba al-Imam al-Bukhari ya fitar da ita a cikin littafinsa as-sahih wanqata yawma idin sayfu ukasha bini mihsan bini mihsan fa atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama jizlan min hatab yace kuma har ila yau a wannan rana ne aka samu cewa takobin ukasha ibn mihsan ukasha ibn mihsan al-asadi abu mihsan kenan wanda sahabi ne daga cikin mashauran sahabbai yana daga cikin as-sadiqun al-awwal shi ba ba ansari bane asalin sa amma halifu yake yana da alƙawari tsakanin shi da ansarawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar shi matashi dan shekara 24 kamar yadda ya tabbata a cikin tarihin sa an ce mutum ne mai kyakkyawar siffa da kyakkyawar kama kuma Manzala Allah sallallahu alaihi ya mishi alƙawarin aljanna a hadisin sabaqaka biha ukasha ya mutu ne shahidi a cikin hurub na ahlin ridda yayin da Khalid ibn al-Walid ya tura su shi da wani sahabi mai suna Thabit ibn Aqrab al-Ansari domin su je su yi leƙen asiri lokacin da za a kai ma waɗanda suka yi ridda su Tulaihat al-Asadi za a kai musu farmaki to sai wannan kafiri a lokacin da yake daga baya ya dawo ya tuba ya musulunta shi tulaiha ya kama su su biyun ya kashe su kisa na gilla Allah ubangiji ya kara musu yadda to wannan sahabi aka ce a wannan rana takobinsa ta karye ta lalace kissar ta zo cewa kissar tashi ce kuma ta zo a cikin wata kissa daban wadda ake cewa kamar da al-Imam al-Waqidi ya ruwaito a cikin sila da magazi cewa kissar ta faru ne da wani sahabi mai suna salama bin aslam salama bin aslam shi ma an ce haka ta faru da shi amma isnadin za'ifi ne kamar da ita ma wannan da muke karantawa za mu zo mu cewa isnadin ta yana da matsala wallahu ta'ala ala a takeicen takeitawa yake cewa fa nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama jizlan min hatabin sai manzon Allah ya bashi wani kire na itace faƙala ya ce dunaka haza karɓi wannan ma a hazahu ukasha wa hazzahu da ukasha ya anshi wannan itace da ya jijjiga shi adafi yadihi saifan tsawilan shadidan abyaba sai ya juya ya koma takobi mai tsayi mai ƙarfi fariƙal falam ya zala inda ku yi bihi hatta kutila firridda ayyama abubakar bai gushe ba yana yaƙi yana jihadi da wannan ainihin wato takobi har zuwa sa'ad da aka kashe shi shi a ukashi ɗin kamar yadda muka ji a yaƙin ahlul rida zamanin sayyidina abubakarin radiyallahu anhu wannan riwaya al-imamu abubakarin al-baihaqi shi ya fitar da ita a cikin littafin shi dalailin nubuwa da Ibn sham a cikin sira wanda yake cewa shi kuma ya rute daga Ibn ishaq ba tare da isnadi ba imamu al zahabi ya raunata wannan riwaya da ya kawo ta a cikin tarihul abin nan wato tarihul islam na al-imamu az-zahabi anan da ya kawo wannan riwaya ya faɗa cewa bata inganta ba tana da cikin abubuwan da basu inganta ba a cikin labaran yakin badar tare da shaharar su wallahu ta'ala a'lam walaki zubairu ubaidah ibn sa'id ibn al-asi wa huwa mudajjajun fi istilahi la yura minhu illa al-hadaq sai kuma az-zubair ibn al-awwam radiyallahu anhu wannan babban sahabi daga cikin manyan sahabbai wanda hawari ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kazin ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma daga cikin al-ashara radiyallahu anhu wa ardahu sai gamu da wani kafiri mai suna Ubaida bin Sa'id bin al-As wa huwa mudajjajun fi istilahi ya riga ya gama nannade jikinsa da makamai ya yi cikakken shiri kama a ce fully armed su suke cewa mudajjadun balarabe idan zai fita yaki zai saka sulke ya saka hular kwano ya saka wasu abin nan kariya a hannayen shi da matsan shi da kafafun shi kuma yana rataye da kwari da baka yana dauke da takobinsa yana dauke da mashi da komai to shine mudajjadun wato yana da cikakkun makamansa kamar yadda an tara yake cewa wa mudajjadun karihal kumatu nizalahu la mun'inun harban wa la mustaslimi ma ziltu armihim bi sagrata eh, na'rihi wa libanihi hatta tasarbala bidai mudajjad shine wanda ya riga ya zama fully kitted ko fully covered ko fully armed to wannan kafiri ya taho haka aka ce la yura minhu illa al-hadaq ba a ganin komai a jikin shi ko ina ya gama kwabarin ɗinsa, in banda alhadak jam'i ne na alhadaƙa, wanda aljam'u ne ta hanyar at-taqlid min al-huruf ana yin jam'i ko ne ta hanyar ƙara harufa kamar da za a ce zaidun zaiduna muslimun muslimuna muslimatun da sauransu ko kuma jam'in da ake ta hanyar rage yawan harufa baqaratun sai a ce baqar shajaratun sai a ce shajar to haka hadaqatun sai a ce kuma hadaqul shine bakin nan na cikin idan mutum shine alhadaq kwaye ido baka din ita ce alhadaq to da yawan ta kwayen nin ido ko in ingo ya dace sai a ce alhadaq alhadaqa kamar da za a ce bakara bakar shajara shajar a to ba a ganin komai sai dai ka hango kawai idanunsa a cikin ramin wani sulke ko kuma hular kwano mikfar da ya rufe kansa ya shigo yana ta ainihin wato taihi yana kaiwa yana kawowa ba a ganin komai sai wannan sawadul ainihin a fahamala alaihi zubairu bi harabati sai sayyidina zubairu dan Awwa sai ya sukwane shi yayin kansa da ainihin mashinsa fata'anahu fi aini ya taka masa a daidai iya idan famata nan take wannan kafin ya faɗi ya mutu fa wada rijlahu ala al-haraba to wannan spare din wannan mashin da ya caka mai sai mashin ya makale a ciki sai da ya sanya kafar shi haka ya tumbuko thumma tamatta ya duka haka fa kana jahad annazaha da kar ya tumbuke ta sai da ya duka ya ja ya ja ya tumbuke kamar da kasan zaka tumbuko abu wanda ya makale a wuroje wa qadin sana tarafaha a lokacin sai tar wato hakoranta guda biyu har sun lankwashi wanda su ne sai shiga suke makalewa a ciki da ya tara hasin lankushi qala urwat urwa dan gidan zubairu din kenan wanda shi ba sahabi bane zubair ibn al kama kuma manta shine baban su su abdullahi dan zubair da urwa da kuma mus'ab dan abdul dan zubair su uku ne waɗannan dukkaninsu jarumai ne guda uku ɗayan su shine sahabi shine abdullah wanda shine da na farko da musulmai suka haifa a garin madina kamar da ya tabbata a cikin ainihin wato sahih bukhari da muslim cewa ita uwarsu asma'u ta baro makka ma da cikinsa ta zo kuma cikin ma kamar ya kwanta sai daga baya ka haife shi eh, bayan sun yi wasu watanni a madina manzala sa islam shi ya mushi hudu ba bai ci komai ba a bakinsa sai dabino wanda aka tauna shi da niyan manzala sa islam sannan aka bashi manzala ya sa mai suna eh, abdullahi ya taba shan jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka masa kaho shine annabi yake ce mishi to zaka shiga uku a hannun mutane su za su shiga uku a hannunka fawilin laka minan nasi wa nasi minka zaka shi ne ake cewa da shi da Abdullahi dan Umar da shi Abdullahi dan Zubair da kuma Mus'ab din suka taba zama a Ka'aba kowa yayi addu'a ne yake nema a duniyar nan Mus'ab ce shi yana so ne Allah ya sa ya auri wata mata ita ce Sukaina jikar manzon Allah ta sallallahu alaihi wasallam Sukaina bintul Husayn kuma ya zama ya yi mulki a ƙasar Iraki shi kuma Abdullahi dan Zubair ce shi kuma yana so ya mulki ne addu'a da yake kawai shine Allah ya bashi mulki na halifanci shi kuma Abdullahi dan Umar aka ce kai me kake ce ni kuma so nake na mutu kai Allah ya sani aljanna su waɗannan duka sun ga wannan a duniya ga alama Allah ya karba musu kuma shi ma ana fata Allah ya karba musu ni'mar rajulu Abdullahi ibn Umar ko to su uku ƴaƴan shi dinnan dukansu mazaje ne sai urwa shi ta ya kama karatu ya kama ilimi su kuma mus'ab da abdullahi dan zubair su kuma sai suka shiga siyasa da su yan siyasa ne sun yi mulki sun yi sarauta kuma daga baya sun rayuwarsa ta salwanta akan wannan mulki Allah ya gafarta musu amma shi kuma urwa sai ya makale a gun Aisha radiyallahu anha sai da ya daide gabaki ɗaya sa hadisanta ya daga cikin mutane uku wanda suka fi kowa sanin hadisan Aisha radiyallahu anha sai da aka wayi gari urwa yana cewa babu wani hadisi da Aisha take da shi sai da zama na ji shi akalla sau talatin. duk wani hadisi da Aisha za ta karanta to ya saurare shi akalla sau talatin kaga mai kuma ya rage mishi da haka duk inda ka ji ana magana hadisi sai an bato urwatu dan zubair rahimahullah wa radiyallahu an abi to ya yace fata'alahu iyaha rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi zubair dan Awam, ya bashi wannan ainihin wato haraba wannan makani fa atahu iyaha sai ya bashi falamma qubida rasulullahi sallallahu alaihi wasallama akhara yayin da manzo Allah ya rasu sai Zubairu ya dauke kayan shi ma'ana a da ba kyauta ya bashi ba kenan ya bashi aro ne domin idan kyauta ne ba a dawowa a dauka sai ya dauki kayan shi sun matsalaba Abubakar sai Abubakar shi ma ya ce bashi aro fa ataha fa atahu iyaha sai ya bashi shi ma ibnu adari shi ya ce wannan ya nuni zuwa ga aro ne dan bai yiwa ka yi kyauta da abu kuma ka sake dauka ka sake ba wani abinda duk kyauta da shi ya zama ba naka ba balan ma kufi da abubakar sa'alahu iyaha umar yayin da abubakar shi kuma ya rasu sai umar shi ma ya roƙe shi cewa ya bashi fa iya ha sai ya bashi Falon ma kufi da umaru a kaza ha akhadha thumma talabaha usman fa iya ha? yayin da aka umar ya rasu sai kuma shi ma usman ya tambaye shi sai ya bashi Falon ma kufi da Usmanu waqa'at inda ali ali yayin da Usmanu ya rasu ta fada cikin gidan sayyidina ali fa talabaha abdullahi ibn zubair sai ɗansa abdullahi ɗan zubair sai ya nema wa kanat indahu hatta qutila abdullahi ɗan zubair ya tare da wannan makami har lokacin da aka kashe shi radiyallahu anhu a shekara ta saba'in kenan a makka lokacin da hajjaju ya zo ya kawo musu wannan mugun farmaki da ya yi ya ta aikawa da mujajjawa wadda take dauke da wuta har ta lalata ka'aba ya zo kuma ya kama abdullahi dan zubair aka kashe shi aka rataye gawarsa da irin ta'annutin da aka yi sakamakon watsewa da da da al'ummarsa suka yi suka bashi waje shi kuma aka ce faqatala faris farid yayyaki irin yakin jarumi amma sarkin yawa ya fi sarkin karfi suka iya overpowering din shi Allah ya gafarta ne wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin as-sahih a cikin kitabul magazi na as-sahih inda yake cewa babu shuhudil mala'ikati badra malam yace wa qala rifa'at ibn rafi'in rumitu bi sahmin yawm badrin fa fuqi'at ayni fa basata biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa da'ali falamma a fama azani minha shay har ila yau daga cikin ainihin wato a hadisan da aka ambata na labarin yaƙin badar cewa wani tabi mai suna rifa'atu bin rafi' akwai sahabbai masu suna shahararru irin wannan akalla mutum biyu akwai rifa'a ibn rafi wanda shine dan uwan mu'az ibn afra akwai mu'az ibn afra wato mu'az ibn rafi ah, ana danganta shi ga mahaifiyarsa to dan uwansa mai suna rifa'atu ibn rafi ba shi bane wannan akwai kuma rifa'atu bin rafi bin malik bin ijlan al-khazraj sahabi ne dan kabilar khazraj wanda ya je aqaba tare da baban shi mai suna rafi ibn malik a a wannan sadiyar shekara ta 41 ne bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amul jama'a kenan ya rasu radiyallahu anhu to wannan sahabi shine yake cewa rumitu bi sahmin yawm badr ranar yakin badar an jefe ni da wani mashi fa fuqi'at aini sai ido na ya tsiyaye fa basaka fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya muni tofi a idan wada ali ya muna addu'a ba ma azani min ha shaikun da ɗai idan bai ƙara mun ciwo ba alimamul bai haƙi abubakarin rahimahullah shi ya fitar da wannan labari a cikin littafin dala'ilin nubuwa haka al'imamu abubakar al da Alimamu imamu abul a cikin al-mu'jam al-awsat sun fitar haka ibnu kathir dimashki a abul fida rahimahullah shi ma ya ambata a cikin asira tashi ta hanyar al'imamu abu abdullahi hakimin nai saburi wanda shi ma ya fitar da ainihin wato riwaya inda shi hakim bayan da ya kawo yake cewa wa isnaduhu jayyid wa lam yukharrijuhu isnadi ne mai kyau amma malamai ba su fitar da shi ba imamu tabarani shi kuma ya fitar da shi ta hadisin ibrahim ibn al-mundir wanda a cikin isnadin ta inda duk aka kai aka kawo akwai mutum mai suna Abdulaziz ibn Imran az-Zuhri wanda wannan malami mai riwaya Abu Sabitin ake masa alkunya mutumin garin Madina ne malaman hadisi kusan gabaki ɗayan su sun hada akan rubdugu wajen watsi da shi kamar yadda al Abu Abdullahi zahabi ya ambata a cikin littafin Mizanu al fi Naqd rijal cewa malaman hadisi sun haɗa akan watsi da shi daga cikinsa sa al nasai ya ce wannan mutumin maturuki ne haka al abu abdullahi bukhari a cikin at yana cewa munkarul hadith la yuktabu hadithu haka al-imamu abu hatim razi a cikin littafin wato al-jarh wa na ibnu abi hatim malam abdurrahman kenan yace da'iful hadithi munkarun jiddan munkarul hadithi jiddan haka al-imamu abu isa tirmidhi da limamu abul hasani ad-dara a cikin kitabul ilal nashi da ibnu hibbana a cikin kitabul majruhina yake cewa yarwul manakira anil mashahiri yana ruwaito hadisai marasa kyau daga malamai sanannu dukkaninsu waɗannan malamai sun haɗu a karanta shi umar ibnu shabba yake cewa kana kasirar galafi fi hadithi ihtaraqat kutubuhu fa kana yuhaddithu min hibbi dama can mutum ne wanda yake da yawan kurakurai a cikin hadisinsa wata rana kuma sai littafansa suka gobara sai ya zama yana bada hadisai daga haddasa wanda dama ba mai kyau bace sai aka samu kurakurai da yawa kaga wannan irin riwaya riwaya ce munkara wadda ba zai yiwu a yi hujja da ita ko a karɓe ta ba a bisa ƙa'idojin ilimi waɗanda malaman hadisi suka gindaya ta haka ba a itibari da ita in mun zo kamar yadda na ambata insha Allah a ƙarshen waɗannan gaɓoɓi za mu yi magana akan waɗannan ƙabaya a jumlace da kuma ishara zuwa ga cewa rashin su bai da wata tasiri wajen rage karamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko mu'jizarsa ko a alam min alamin nubuwa akwai ash-shay'ul kathir abu mai yawa da ya inganta wanda ke tabbatar da annabta da manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yadda Allah ya huwace mushi abubuwa mabambanta wanda galibin su an sha karanta su kuma zamu ishara akan wasu su insha Allah a takeice wannan kissa ita ma tana da matsala ta fuskar isnadinta don haka ba za a iya tabbatar da ita kai tsaye ba wallahu ta'ala a'lam walamman qadatil harbu aqbala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama hatta wa ƙafa al-qatla fa bi'isa ashiratun nabiyyi kuntum li nabiyyikum kadzabtumuni wa saddaqani an-nasu wa khazaltumuni wa nasarani an-nasu wa akhrajtumuni wa awani an-nasu aka ce bayan da yaki ya kare al-imamu ibn hisham ya rawaito wannan labari daga ibn ishaq ibn ishaq yake cewa haddathani ba'du ahli al-ilm wasu malamai ne suka bani labari kaga isnadi anan shi ma akwai ta tabar da haka wannan mu'adal ne a haka Alimamu imamu ahmad ibn hanbal shi kuma ya fitar daga hadisin aisha wanda yake marfu'i cewa ta ce annabi sallallahu alaihi yana cewa jazakumullahu sharran min qaumi nabiyyin Allah ya tsine muku albarka Allah ya muku mummunan sakamako a matsayin ku na jama'ar wani annabi ma kana aswa at-tardi wa ashadda at-takribi ba wanda yake ku tsananin koran annabi da kuma ƙaryata gaskiyarsa wannan isnadin sa isnadi wanda yake rijaluhu thiqat kamar yadda malamai suka ambata amma kuma akwai inqibai a ciki saboda Ibrahimun Nakhai wanda ke riwaya daga Aisha radiyallahu anha bai ji karatu daga Aisha ba kamar yadda ya tabbata a tarihance a Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin rahimahullah a cikin ta'liqin da ya mallaka littafin sira na gazali ya tabbatar da raunin wannan riwaya zaka wani riwaya ita ma tana da rauni ta fuskar isnadi abinda take cewa a takeice yayin da yaki ya kare sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yazo ya tsaya a a inda aka zubar da gawawakin su waɗannan alƙatla din yace bi isa ashiratun nabiyyi kuntum nabiyyikum Allah wadaranku a matsayin dangin wani annabi kazzabtumuni kun ƙaryata ni annabin da Allah ya aiko muku wasaddaqanin nasu sauran mutane kuma sun ainihin wato gaggata ne annasu anan yana ɗaukan ko dai duk waɗanda ba su ba ko kuma bin akhas al ansar wa kuka tabar da ni kuka ci amanar gaskiyata wa nasaranin nasu sauran al'umma kuma ko kuma ansaru su kuma suka taimake ni wa kuka kore ni wa awanin nasu wasu mutane kuma suka bani wurin zama kaga duk wannan abubuwan tabbatattu ne haka babu shakka akan tabbatar su amma ko ya tabbata annabi ya faɗa musu haka a wannan lokacin to inda gizo yake saka ke thumma amara bihim fa suhibu ila qalibin min qulbi badr sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi ya sa aka dinga jan gawo wakin ana jan sa a ƙasa zuwa wani kwazazzabo daga cikin kwazazzabai da suke wannan farfajiya ta bada, fa turihu fi aka watsa su a ciki sun kafa alaihim sannan ya tsaya a nan faƙala ya ce <clears throat> ya utbata bin rabi'a wa ya shaibata bin rabi'a wa ya fulanu wa ya fulanu hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haƙa fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan فقال umar بن الخطاب يا رسول الله ما تخاطب من أقوام قد جيفوا كو جيفوا faƙala wallazi nafsi biyadihi ma antum bi asma'a lima aqulu minhum walakinnahum la yastati'una al-jawaba ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرصة ثلاثا وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصهم بعرصتهم ثلاثا wannan shine abin da ya tabbata wanda babu ta babu akan tabbatuwarsa domin yana cikin sahih bukhari da sauran littafai kamar muslim da makamantansu al-Imam al-Bukhari ya ruwaito a cikin Kitabul Maghazi a sayyidinsa wanda ya yi a cikin babu du'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kufari Quraysh da Muslim a cikin Wasfil Janna da imam Abu Abdurrahman an-Nasa'i daga hadisin Anas dan Malik dukkanin su ka ruwaito akwai riwaya Abdullahi dan Umar akwai riwaya shi kanshi Umar dan Khattab akwai riwayar wannan Abu Talha akwai riwayar Aisha radiyallahu anha duk akwai su da isnadoji tabbatattu mabambanta al-imamu ahmad ya tada da wata riwaya da al-imamu yi dukkaninsu daga sahabi abdullahi dan umar radiyallahu anhu kar mu manta abdullahi dan umar da anas dan malik dukkaninsu ba su je badar ba domin yara ne a lokacin wannan ya daga cikin marasi na sahabbai haka ita kanta aisha ba ta je badar ba amma dai ya tabbata ta je uhudu kamar da zamu zo mu ji tana daga cikin wanda suka dinga baiwa marasa lafiya da aka ji musu rauni magani a Uhudu. amma badar duka waɗannan ba su je ba daga riwayoyi na su zama marasil ne na sahabbai wanda babu iskali a kansu insha Allah abinda yake cewa thumma amara bihim fasuhibu ila qalibi qalibin min badarin fa faturihu fi aka watsa su a ciki wa ƙafa alaihim sannan ya tsaya inda suke faƙala. sai ya ce ya utbata rabi'a ya kai utbatu ɗan rabi'a wa ya shaybata ibn rabi'a ya kai Shaiba. ya zo a wata riwaya annabi ya ce wai hadda wa ya umayya tafna khalaf ya kai umayya dan khalaf to wannan riwaya akwai na kara a cikin wannan karin ba ta cikin dama as-sahih amma a cikin sahih tafari domin abin da ya tabbata a tarihi shine shi umayya dan khalaf anan inda aka kashe shi anan ya kumbura ya kumbura aka ce famala ad-dir'ahu ga wata sulkan da suka zo za su ja shi sai fatasa kasa sai gaɓoɓin suka dinga cirewa daga cikin junansu ya riga ya riɓe ya yi saurin riɓewa to da aka sai suka ɗauko ƙasa da abin nan ganye da sauran sai aka kifa mashi kawai a nan aka rabu shi sana ta riwaya har ila yau wata ke ta ma tana da rauni a isnadinta tana cikin ah, musnadul imami ahmad ibn hanbal wanda ke cewa akwai ɗansa Hudaifa bin utba wanda shi sahabi ne kuma ya daga cikin Badriyun ya tsaya a gaban gawar baban a lokacin yana nuna alamar damuwa da nadamarsa daga jin takaici fa annabi yake ce shi me kake so ne ka a gaban gawar wannan kafirin me kake nufi da kaza a gaban gawar shi sai ce wallahi ya manzon Allah ni ban da wani objection akan kisan da aka mishi na san ya mutu kace kuma na san ya riga ya tadi amma ina tuna cewa babana ya kasance mutum ne na kirki a cikin jama'arsa mai taimakon gajiyayyu da marayu da ɗaukan ɗawainiyar eh, marasa galihu da halayen ƙwarai na so a ce waɗannan halayen kirkin nashi ya riski musulunci ya ci fa'idarsu to wannan ma bai inganta ba isnadin ta ba'iki kamar da ashikul albani ya bayyana a cikin silsilatul hadithul da'ifa da littafin can na abin na na na da yema Eh, fiƙin sira na gazali to abin da ya tabbata shi ne wannan cewa annabi ya ce ya kai kutuba ya kai shaiba ya kai wane da wane hal wajadtum ma wa wa'adakum rabbukum haƙa. shin kun riski abinda Allah ubangijinku ya ya ainihin wato muku alƙawari faqalu ya fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haƙa. ni kan naga abinda Allah ya mu alƙawari na nasara da zan ci akan ku na ganta gaskiya ce فقال umar bin الخطاب sai umar ɗan الخطاب ya ce ya rasulallah ya manzan Allah الله ما تخاطب min aqwamin قد زيف ko fiyifu me kake yi na magana da wasu mutane wanda kad jayyafu sun riga sun zam gawawaki aljifa ko kad fiyifu an riga an mai da su gawa wato umar a bisa irin tsarinsa da tunaninsa da yadda ya saba da wato kokarin bayyana abin da ya fahimta yau manzo Allah sai ya wannan tambaya fa qala sai annabi yace wallazi nafsi bi yadihi ma antum bi asma'a lima aqulu minhum walakinnahum la yastati'una al ba. na rantse muku da Allah wanda raina ke hannunsa ku dinnan da kuke ji na a yanzu ku sahabban nan ji Allah sallallahu alaihi wallahi ba ku kai jin abin da nake faɗa ba sai dai ba za su iya mai da amsa ba wannan tabbataccen riwaya ce a cikin sahih bukhari da muslim game da muka ambata baya ga umar da yayi wannan inkarin wanda manzo Allah sallallahu alaihi ya bayyana mushi kuma ya gamsu aisha radiyallahu anha ya shahara daga gare ta cewa tana inkarin wannan tana inkari amma dukkanin malamai sun mai mata da martani cewa ba zai yi ta inkari ba inda yake dama wasu su kuma garin mai da martanin ma suka ce to ya zai aisha ma ta yi inkarin wannan abu tunda ba ta je ba shine ibn hazm yake cewa kuma wannan ba hujja bane domin su masu abula ɗan warin su ba su ce ba da aka ba zai yi a jefe ta a jefi marwaya da cewa mursala ba ce sai an jefe ta su ko mun san cewa mursalus sahabi karɓaɓɓe ne babu jayayya tsakanin malamai amma dai tun da ya tabbata an ruwaito to Aisha ba za a bi hujjarta ba wajen inkarin Za ka ga Ibnu kasirin a cikin sira ta sa muktasar na sira ta Ibnu Hisham ya tattauna wannan matsala dalla dalla baya ga shi ha ila yau shi ma ibn hajar a cikin fathul bari da as-suhaili shi ma a cikin nashi tira din da daukacin malaman da suka yi magana akan wannan mas'ala da wuya ka samu wani malami a cikin tafin sa tarihi ko tafsiri wanda bai tattauna wannan mas'ala da maiwa da Aisha zancanta cewa ba za a karba ba eh, da take itiraji cewa a'a saboda ai Allah ya ce innaka la tusmi'ul mauta shine hujjata ce ba haka annabi bai faɗi wannan ba innaka la tusmi'ul mauta don malamai sun ce ai ma'anan shi la tusmi'uhum isma'an yanfa'uhum ba za ka iya mujiyar da su abin da zai musu amfani ba a yanzu ko kuma innaka la tusmi'ul mauta la tusmi'uhum illa an yasha Allah ba za ka iya samun su ji ba sai in Allah ya ga dama to a daidai sanda wannan abin ya faru Allah ya ga dama din da haka manzo Allah sallallahu alaihi ya je da su da haka aljumhur suka ce sami'u bi azanihim wa bi arwahihim da kunnuwansu da an dawo musu da rayuwarsu sun ji wasu wasu kace a bi ruhi fakat wannan magana ce mai rauni sun ji ne ji yadda annabi yake sun ji din nan to kawai sun ji da haka irin ayoyi fa anta afa anta tusmi'u summa aw tahdil umya da innaka mauta da ire-iren su duk ba za su zama itiradi ga wannan matsala khassa ba kamar yadda da Allah ya ce inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibala wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqnaha minha wa hamalaha al insan Allah ya magana da waɗannan abubuwan wanda a ɗabi'ance kuma ba sa jin magana haka da Allah ya ce a a a wa qala laha walil ardi itiya qaw'an aw karha qalata ataina ta'i kaga Allah ya danganta magana gare su babu wanda ya inkarin wannan abu to haka wancan ma daga cikin alamun nubuwa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba shi dama yayi magana da su su ji shi ba za su iya mai da martani ba dan kar ma su samu wani halin ba da uzuri wala yu'dhanu lahum fa ya'tadirun kenan dan su samu karin kaskantuwa da wulakantuwa domin aka ba mutum dama ma hayye wata yar magana zai ji wani dan sanyi sanyi ko ya faɗi abin da wani zai ji tausayin shi to ba ma ba su wannan damar ba an ƙara wulakanta su ne a wannan bagire Allah ubangiji ya tsare mu thumma aqama sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a a bil arsa a wannan farfajiya ta ta ainihin wato a filin badar salasa kwana uku wa kana idza zahara ala qaumin aqama bi arsatihim salasa haka ya zama sunnar manzo Allah sallallahu alaihi idan ya ci ainihin wato nasara akan wasu mutane sai ya zauna a farfajiyar filin inda aka yakin har na tsawon kwana uku al-Imam bukhari ya fitar da wannan daga hadisin sahabi Abu Talha al-Arsa haka ake kanta shi al-Arsa shine al-buqa al-wasi'a bi ghairi bina'in min darin aw ghayriha wuri wanda yake mai fa'i wanda babu gidaje fili haka kamar yadda muka ambata wannan shine abin da ya faru a takaice kwarai da gaske a wannan zikiri wanda hadisi ne shi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam sun martahada sun martahala muayyadan mansura sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato ya tashi mu'ayyadan cikin ƙarfi da Allah ya bashi da nasara da Allah ya bashi mansuran ya shiga madina cikin ƙarfin ƙwarin gwiwa da nasara ƙarira la'aini yana mai irin shi na yin sanyi bi nasarillahi lahu saboda nasarar da Allah ya bashi wa ma'ahul asara ko usara in kun tuna mun karanta matsala game da halaccin haka wato yana ɗauke da waɗannan kamammun yaƙi prisoners of war wal da kuma ganimomi falamma kana bis safra yayin da isa wajen da ake cewa as-safra qasamal ghanaima sai rarraba ganimomin nan wadaraba unuqan nadri bin al-harith ibn kalada akwai wannan katan kafiri an-nadr ibn al-harith ibn kalada wanda baban shi al-harith ibn kalada as wani shahararren mutum ne tun a jahiliya wanda ake mishi lakabi da tabibul arab likitan larabawa ya yi yawo a duniya wurare daban-daban kasashen farisa da hindiya da makamantansu ya koyi sana'o'i na fahimtar cututtuka da bayar da magani da jinya da warkar da marasa lafiya sai ya dawo ya zauna ya ci gaba da ainihin wato a aikin shi a ƙasar fa'ifa an ce yana daga cikin mu'ammaruna wanda suka dade a duniya ana cewa ya shekara 180 a duniya kuma ya riski musulunci bai rasu ba kamar da ake cewa wallahu alam sai a shekara ta hamsin bayan fara musulunci bayan hijira amma baya cikin mutane ya koma daji ya zama wani ba can daji ya koma sai dai in ana buƙatar aikinsa ko skills ɗinsa ko shawararsa sai a tafi inda yake aje a nemo bayani ko ya bada magani ko ya bada prescription kama wannan dan nashi babban shedani ne zama daga cikin shedanu a makka wanda yawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wulakanci iri daban-daban yayi barna da yawa zaka ce annan Annabi sallallahu alaihi ya yasa aka kashe shi wannan magana tana daga cikin maganganu shahararru ita ma a yakin Badar amma isnadin ta bai tabbata ba ta fuskar isnadi ba ta tabbata ba al'imamu abubakar al-baihaki da ibn abi sheba a cikin al-musannaf suka da wannan riwaya da isnadi ba'i sai kuma al abu dawud a cikin kitabul maratib da ibn hisham shi ma a cikin sirarsa da al alwaƙiri da ibn sa'd al-basri dukkanin sun fitar da wannan riwaya ibn kasir yake cewa ha maratil dukkanin su riwayoyin marasu ne kuma ba irin waɗanda za su ƙara wa junansu ƙwari ba da haka ana dai ba da labarin amma ta fuskar inganci akwai matsala haka aka samu malamai sun ruwaito wannan magana wallahu ta'ala ala akwai al'imamu ibn abi hatim kamar yadda al'imamu ibn hajjirin ya bayyana shi ya wani kuskure ta wannan fuska a da ya ambaci annadir ibn al-harith ibn kalada a cikin wanda suka riski musulunci suka kuma musulunta a shekarar fatu makka wanda wannan kaulan wahidan kuskure ne bai riski fatu makka ba wallahu ala to aka kashe shi a nan wajen kamar da wannan riwaya ta ce wa thumma lamma nazala bi zabiya yayin da kuma ya ƙara yada zango a wani da ake cewa ma irkus zabiya nan kuma daraba unuka uqbata ibn abi mu'ayyid yasa aka sake sare wuyan uqbatu dan abi mu'ayyid wanda a uqba ibn abi mu'ayyid ibn alqama ibn abd manaf ibn abd dar wanda shi ma kare na cikin shekanin qurayshawa jama'a wannan shine ma ya kasance yana watsa manzala sallallahu alaihi wasallam wannan abin nan dinnan mahaifa su biyun su shawa suka aike su kamar da riwaya take cikin dala'ilin nubuwa na haƙi da wasu littattafai da kaman a littafin ibnu jarir al na na tafsir jami'u Ta'awun cewa su ne shawa suka aike su zuwa madina cewa bari su je gun yahudu su samo wata basira wadda za su yi amfani da ita wajen ƙura annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam waɗannan guda biyu da annabi da wata guna abin mu'aikin su aka tura saboda su ne manyan shekaru irin marasa kirki a cikin mutane ɗin da suka je shi ne suka samu manyan yahudawa suka faɗi buƙatar shawa, suka musu kyaututtuka shi ne yahudawa suka ba su tambayoyi guda uku cewa ku je ku mushi wannan tambayoyin idan ya iya amsa su to annabi ne idan ya kasa amsa su ba annabi shi ne suka ce ku tambaye su game da waɗanda wasu matasa waɗanda suka yi a tawaye masu sarkin garinsu su ne asabul kafikin da kuma labarin wani mutum da aka ce ya kewaye duniya zarkallain kenan ko da kuma labarin a ina ruhi yake tambayoyin da Allah ya amsa a cikin suratul kafi shine suka suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce musu bai ce in Allah ya so zan faɗa muku gobe sai ke idan amun wahayi zan gaya muku shine aka dan samu wannan fatara ta wahayi har zuwa wajen kwanaki ko aka ce ma a wata riwaya har wajen fiye da kwana arba'in manzo Allah sai shiga cikin damuwa su kuma kullum suna cewa yawwa aiko mun samo kanshi shikenan an yi mana maganin shi har zuwa sanda Allah ya saukar da ah, alhamdulillah alladhi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja da bayanin da suka zo a cikin suratu al game da amsoshin waɗannan tambayoyi da yadda Allah yake ce mishi wala wala taqulu li shay'in fa'ilun zalika ghada illa an yasha Allah wadkur rabbaka idza nasita an dai san duk waɗannan tattaunawa da bayanai da suka bu wannan mas'ala ce sananniya a tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi salama. to waɗannan suna daga cikin rukunai na duk wani makirci da ake kullawa manzon Allah sallallahu alaihi salama. Allah ya kama mai su Allah ya mai maganin su sai dai ta fuskar isnadi kamar da muka ambata to akwai ta taburza game da wannan isnadoji wallahu ta'ala a'lam malam ya ci gaba da cewa wada khalal madinata mu'ayyidan mu'ayyadan muzaffara mansura kad khafahu kullu aduwwin lahu bil madinati wa hawlaha da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Madina ya shigo cikin karfin izza da cin nasara da ainihin goyon bayan da Allah ya bashi sai aka waye gari duk wani wanda yake adawa da manzo Allah sallallahu alaihi cikin Madina yake ko kewayenta to yanzu ya fara jin tsoron manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mana tun daga yahudawa da munafikai da sauran kafirai waɗanda da dama suna jira ne su ga abin da zai faru tsakanin Qurayshawa da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin su Qurayshawa ana ganin su wasu na hannun daman Allah ne Allah zai goyi bayan su duk da kafircin da suke to amma da Allah bai goyi bayan su ba to sai kowa ya tsoraci Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa aslama basharun kathirun min ahli madina da dama daga cikin waɗanda da ba su sauri sun shiga musulunci ba yanzu sai suka yi gaggawa suka yi ta musulunta wasu ma musuluntan abaka ne kawai wahina irin da khala abdullahi ibn ubayyi almunafiqu wa ashabuhu fil islam zahira a wannan lokacin ne dan salulu shugaban munafikai da shi da tawagarsa wajen mutum 600 ta munafikai suka shiga musulunci da baka da bakin su ba tare da ya shiga zuciyarsu ba kamar da muka ambata ba kowa ne a lokacin ya musulunta ba wasu kamar irin waɗannan sun yi hana ne don su samu sutura su samu a ba su dama su ci gaba da rayuwa wa jumlatu man hadara badran min almuslimina 300 wa bid'ata ashara rajulan tattaruwa waɗanda suka je badar daga cikin musulmai akwai mutum uku da wani abu min almuhajirina 86 a cikin muhajirai akwai mutum 86 wa min al-ausi ahadun wa sittuna a cikin ausawa akwai 61 wa min al-khazraji mi'atun wa sab'una a cikin khazraj akwai 100 da ainihin wato 70 wa inna ma qalla adadul ausi anil khazraj abinda yasa aus ba su kai khazraj yawa ba wa in kanu ashadda minhum ko da yake aus sun fi khazraj tsanani wa aqwa shauka sun fi yawan makamai wa asbara inda laka sun bi samun training na yaki abinda yasa amma ba su da yawa li'anna manazilahum kanat fi walin madina saboda anguwannin su suna can gefen garin madina ne waja'an nafiru bagta kuma an kirayi mutane zuwa ga yakin ne haka ba tare da shiri ba wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama ko manzon Allah ya ce la yatba'una illa man kana zahruhu zahruhu hadira kada wanda ya bi mu sai wanda abun hawan shi yake tare da shi a cikin madina fasta'adhanahu rijalun zuhuruhum fi ulul madina an yasta'ni bihim hatta yadhhabu ila zuhurihim sai wasu daga cikin mutanen aus din wanda dabbobinsu na abin hawa suna can gefen madina din ne suka nemi alfarmar cewa a jira su su je su ɗauko ababen hawansu fa'a ba sai manzo Allah ya ce kuma ne zuwa cikin hadisin sai musu walam yakun azmuhum ala liqa walam a azumin ala liqa wala a lahu udda daman dai ba ainiya ta haduwa da abokan gaba ba ba kuma shiri bane domin shiri ne na tara wannan dukiya al'iru wala wala ta'ahabu lahu uhba babu wanda ya wani shiri na yaki walakin jama'a Allahu bainahum wa bain aduwwihim ala ghairi mi'ad sai dai Allah ne ya haɗa tsakaninsu daga gana abokan gabansu ba tare da an yi alkawari ba wasu shida minal musulmina yau ma'izin arba'atu arba'ata rajulan waɗanda suka yi shahada cikin musulmai a ranar akwai mutum goma sha hudu sittatun minal muhajirina shida cikin mutanen makka wa sittatun minal khazraji shida kuma cikin khazrajawa wa tsanani minal ausi mutum biyu daga cikin aus wa faraga rasulullahi sallallahu alaihi min sha'ani badrin wal usara fi shawwalin annabi ya gama al'amarin badar da al'amarin ainihin wato waɗanda aka kame a watan shawwal ma'ana cikin watan da ya biyo bayan watan yakin kenan to ga ga sunayensu waɗannan da aka ce sun yi shahada daga littafin al-imamu az-zahabi shine watin a tarihul islami kenan na shi al-imamu zahabi din bari mu ga ina ne inda ya ambaci sunayen nasu نعم na'am gashi a cikin a sira ta ibnu a cikin tarihul islam na al-imam az-zahabi wannan shine juz'in magazi kenan gashi daga abugun darul kitab al arab daga shafi na 65 inda yake wasu shida yauma badr wanda suka yi shahada a ranar yakin badar daga su akwai mihja وبالشمالين وأمير ابن عبد أمر الخزائي وعاقل ابن البكير وصفوان ابن بيضاء وأمير ابن عبد الوقاص أخو سعد وأبيدة بن الحارث بن المطلب ابن عبد مناف المطلب آه، المطلب الذي قضى رجله رجله عتبة مات بعد يومين بالصفراء وهؤلاء من المهاجرين وأمير بن الحمام وأمير بن الحمام وابن أفراء وحارثة بن سراقة وزيد ويزيد بن الحارث وفشهم ورافع بن المعلى الزرقي وسعد بن خيثمة الأوسي ومبشر بن عبد المنذر أخو أبي لبابة فالجملة yace arba'ata ashara rajula kaji sunayensu akwai wani matashi mai suna Mihja wanda hadisin sa ya zo a cikin sahih bukhari zamu zo mu karanta insha Allah a karatu na gaba game da falalan wanda suka je badar wanda uwarsa ta take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka faɗa mini idan ɗana mihjab ya samu aljanna sai ido na yi sanyi yace wa in tace wa in ukhra idan ko ɗaya ce bai samu aljanna ba sai in ta kuka in ta'adda. sai annabi ya ce rufa mana baki aljanna ɗaya ma kike cewa innama hiyal jinan ai aljannata ku ya samu da yawa ba ina fata mun gane hadisin na cikin sahih bukhari a cikin babu fadliman shahida badar sunan shi kenan sahabi ne cikin matasan sahabbai cikin ainihin wato muhajirai sannan sai kuma wanda ake ce mashi zushimalaini sunan shi umayr ibnu amri abdin ibnu abdi amri al-khuzai akwai kuma aqil ibnu al-bukayr akwai kuma safwan ibnu bayda akwai umayr Ibnu abil waqas dan uwan sa'd dan abu waqas akwai kuma ubaida Ibnu al-harith ibn abdul muttalib Ibnu abdul manat al-muttalib wanda dan uwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin suke mubaraza din shi an ji masa rauni ne a wajen ya mutu bayan kwanaki biyu a safara din can da aka yada zango sai kuma waɗannan su sune a mutanen muhajirai kenan nahija zushimalaini akil safwan umair ubaida da kuma shida kenan ko dama ya ce shida sittin minal muhajirina sai kuma umairu dan umam da kuma ibna afra kaga mutum uku kenan sai kuma harisa ibnu suraka shine na hudu sai yazid ibnu al-harith shine na na biyar sai kuma fushum ana cewa kuma fus fushum ana ce kuma ana ana cewa kuma yazid ibnu fushum duk ana faɗin haka kamar yadda malamai suka ba da labari kamar ibnu habibin a cikin al-muhabbir littafinsa sannan sai kuma rafi ibn al-mu'alla az-zuraki da sa'ad ibn khaisama khaisama al-ausi shine ba ausan kenan a ciki sai kuma mubashir ibn abd al-mundir wannan shi ma ausi ne dan uwan sahabi abu lubaba yace fal jumlatu ihda ashara rajulan in ka tattara su za su baka mutum goma sha hudu kamar yadda ya ambata anan waɗannan su ne shuhada'u badr radiyallahu anhum wa arba'u. <coughs> in Allah ya so a darasi mai zuwa ko wanda daga cikin darasin zamu so da hadisan guda biyu ne da al-Imam al-Bukhari ya kawo a babu wanda ɗaya na nuni zuwa ga falalan waɗanda suke shahada sune su waɗannan su da sauransu ɗayan kuma na nuni zuwa ga falalan waɗanda suka je badar dan suka dawo da ka yi haɗa hadisan guda biyu wanda da yake da sayar bukari ya duba kitabul magazi zai gani babu fadli man shahida badar da kuma wasu ɗan sharhohi waɗanda al'imamul hafiz ibn hajar musamman a akan hadisan ɗayan hadisin shine kissan nan ta hafiz ibn abi balta'a radiyallahu anhu wa wa to ina ganin bari mu saurara a nan saboda lokaci ya ƙure kuma yanzu zaka ji an fara a ginin sallah sannan kuma insha Allah a darasi na gaba ila za kuma mu ambaci a rokon register na su kuma gaba ɗaya yan bazar dan waɗanda suka suka je badar dan yana daga cikin abinda muke karancin wajen rike shi ko sanata shine sunayen mutane masu falala irin waɗannan ana cewa ashabu badrin ashabu ya kamata ka san su ya fi maka muhimmanci bai da kasan sunayen gwamnoni da 'yan majalisa da tsofin sarakunan gargajiya da tsofin ministoci da duk wasu wanda ba su da wani amfani ilmuhu la yanfa wa jaluhu la yadur gara ka san waɗannan da ake cewa badariyun wanda wata falala ce mai zaman kanta a musulunci kuma ka ji irin falala da Allah subhanahu ta'ala ya ainihin wato ba su har ila wani daga cikin wannan lissafi idan mutum yana da shi zai ya ɗaukowa ko da ne mai matukar yawa wajen mujalladi hamsin ne amma dai wannan juz'in magazi da shi ɗaya ne haka kawai abinda da ke cikin shi kawai shine tarihin yaƙe-yaƙen kaɗai to shine juz'i kamar na hudu kenan a littafin za ka iya samu kuma in kana so ka kwafo sunayen a cikin al'imamu azadi ya ambace su ha'ila yau a cikin jeru a alamin lubala a wani wuri daga cikin wurare ba zan iya tuna ko ina bane ya ambace sar na sunayen albadariyu abu ne sananne a gun malami. kowa ya san su da wani da wani da wani sun je badar amma kaga mu yanzu duk ba a san su ba sai dai a jumla ta a ce an yi badar da an ce badar ala hamza kawai ake tunawa cewa ya ji badar ko ba haka ba saboda fim da ake kalla na risala yakin yakin badar din da ake cewa to za mu saurara nan insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik